يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير abin da yake cikin san mai da ƙasai na halittar Allah yana tsarkake shi daga kowace irin tawaya kuma yana girmama shi Allah shi kaɗai ne yake da mulki babu wani mai mulki wanda ba shi ba kuma kyakkyawan ambato ya tabbata a gare shi kuma mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagararsa